فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا كومو مني كوتي daga abinda kuka karɓa daga kafirai na ganima halal ne gare ku ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana Hakika Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai jin kai ne gare su.